والصلاة والسلام على barakatu. الذين اصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن سبحانه وتعالى سابوكا نرنو داما أنرك بيهم كنا alhamisa cino kan gwa fakon dal silamatare hando kan sigine safar a cini hinkanta annabi sallallahu alaihi wasallam hijira kan a taimaka ko madina a gwanda giri zambar fo da da waita da irkoi ba irkoi da tafsiro da gina kan gati tafsir suratu al'ambiya in kunin gano gatir dar stakenta surara irga tunu aya wai hakkucin dihin zanta bon nan ka irkoi tabaraka wa ta'ala gane wa ayyuba idna da rabba أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم la. نعم يذكر تعالى أن أيوب عليه السلام ما كان أصابه من البلاء في ماله وولده وجسده إلكو سبحانه وتعالى أقوغ في اللرس سورة جيرورا كانت النبي أمي سورة إلكو سبحانه وتعالى في اللرس النبي أمبو بكسة وتكن أبي سيرسي بندا النبي داود دا النبي سليمان يان دا النبي إبراهيم يان كسة to nango irko subhanahu wa ta'ala gogo fillir sai halga ka son ago annabiyan mai kai yan tera ka irko subhanahu wa ta'ala ni samba amma irko subhanahu wa ta'ala ana jarraba da dori kan furga hamora da wani almanora da wani izaira to annabi ayyuba alaihi salam irko subhanahu wa ta'ala ani mafillir sai annabi ayyuba wani labaru annabiyan mai kisse kirkoge fillirse irkoge fillirse no ta tasu yan hari irmu duga don don dai irmu duga di sandai kan yidi da kan kami karra ifuro kan yi fur kan kamira kan yi fur sandai da matkul irko ga barai da da matkir koy ni so banan da amma man ganji ir koy ni jarraba to kan jarraba din duwai suro kan yi hin ir muamatir don don yan hari jarrabo kulkan ni di an dunyara masimil kan an dunyano tunni bo masimil kan sir ko siba seno jarraba din donin masimil kan ni gano jarraba din dumo sintin a a annabiyan mayan kan bisanin ka irko ni suban ga bisanin irko ni jarraba wa dumo te ise to nan go irko subhanahu wa ta'ala agoga fillir sai go funin ga banye subananta ga kan sigine ayyuba alaihi salam ine ayyuba bin amus bin razakh razakh bin rum bin isa bin ishaq bin ibrahim amma yonoya ina manti kala no mana annasarai ingay ne rumance europe borai sanda dumayɗin rano ago irko subhanau taala ana suban anate annabiyamma ine shama laborano aninga bafunate to annabi ayyub irko gogo fillirse jarraba kan duwa a wani almanora zama almankonino yadinno jarraba kan duwa a wani izaira kan irko subhanahu wa ta'ala na jarraba izai kul kan gabu iza waicin da yanka ikul no gabu, buwa sai lokaci fallon da kwai na jarraba kan duwa a gahamo bumbora dori ka ga gahamon wa alfa jarraba kan dumodu annabi ayyuba an yara bor kulka di da bora man hagwai to bora ga fallo wal binde bin hasaro mawi amma annabi ayyuba hin suru guni noru ko ni nofa a gwanda arzaka hala tonanka wasir sirse dalili kan ce bagon gonda arzaka arzaka kan sai bon inga nir ko yega samba sai agogo nyumai ura fun ga kanga ase annaba yubun nyumai yangona azur ga ura sambu gandai irko subhanahu wataala na sai yani ayyubu ifo nay manin no an dunyara ay manin arzakan dino ni arzakano ane irko man nay ga inga go funni wani arzaka ga to ni ya cinno adamai izo tabi'a goda asikun da arzaka hay kunno sa adamay zaga hamo to nandi kaldai fo kaldai labo irko diya sallallahu alaihi wasallam ani law kana li ibn adama wadiyan min dhahabin latamanna thalith di mane adamay zagondo goru hinka ura wani ame fo a hinna wonno wallahi kalama na ta donga amata ihin zante on kunde million fo gabi no goni se nigna ta donga amata million hinza wali gu wal miliyar dindu miliyar fama yego follo ko ne dawam te miliyar way ino kalnim follo ke cece gidi an nyaray mine nin no go bora kulgin wadi ngatin ni folla ni di wara to an nema wa kan gwa se zari follo arzaka kulton asara memunai gono dabbai gono hawai gono yoy gono arzaka iri iri banye gono ikunno ajar a izai sadin da ika ga hamo modori kaga furara ifono cindiya sai kal irko subhanahu wa ta'ala hinne wa dhalika annahu kana lahu min dawabi wal an'ami wal harsi shay'un kafir. ibn kathir ne zama annabi ayyuba gonda dabba bobayan a gonda memun bobayan a gonda zemiri fariginai alman barma bobayan go ase wa auladun kathira da izu bobayan wa manazil murdiya gwanda windi hannayan kan boko gaba fabtuliya fi dhalika kullihi irkoy jarraba hayi kulra za almano za memunai za abun boga hamo za izai ba afo manfun ne dai an nema mana jarraba kan dumo duwa ai ga tabbatan di boren kan guni gongai ga hamba naira ha arzakara kai na fodai ni midi balawu mu duwa ni matkan kina an dunya gutun borabo boren ga follo zamsi jarraba kai na duwa i wani almanora tongo an nema wo kul hay kul ga ta gabi kunno ceri zari follo amma a hin suru wa zahaba an akhirihi almanai me da meno kwai kalbananta sun mabtuliya fi jasadihi wadin bandir ko ga jarrab aga hamora yuqalu bil juzami borenne mana jireitare no irko na jarraba ga hama hanna kangwa sai jiraitarai kaga furara fi sa'iri badanihi ga hamu me da mera borenne a a shaytanu dori bono duwa sanda kan sayar alhali doro din kan da furni ga hamora ne bai kan sayar dori sanda shaitana dori no da furni ga mura ga so bai ga sai ga hamora no aga ga hamonwa kalamu tonan kan ga hamo mu fumbu kalamu tonan kan zan ika kai nan go kan ni gon bono bata masu kabai to jarraba wa dumo do annabi ayyuba alaihi salam ولم يبق منه سليم سوى قلبه ولسانه يذكر بهم الله عز وجل هاي كل من كندي قلبنا كل agir ko fillan dinga bina agir ko fillan dinga dena hatta afahu allahul jalis ay hatta afahu al jalisu son kalba bor kanganda go gori go gafante wa ufrida fi nahiyatin min al balad ini yati kan buga kwararan bono bore sibam mu gorginga fumbandi ولم يبقى أحد من الناس ينهو عليه سوى زوجته alfa lokaci kan borgon da arzaka bora kulgo ni windan tara alfa gane an nasa قد مالوا إلى من عنده مال ومن ليس عنده مال فعنه الناس قد مالوا ayidi boray siriga koy barkan alman go asedo barkan alman si asiga siriga fun borado no رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب ومن ليس عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا بأيدي بوري غو كوي بركان غوند أورادو بركان سند أورا إيغدير غفون ندونو رأيت الناس قد انفضوا إلى من عنده فضة wa man laysa indahu fiddatun fa anhu an-nas qad infaddu aydi boray gogo koyga do barkan gonda in zorfo do barkan sinde in zorfi ga sirga funni do no isikani do to yadin cinno lokacin ka gonda alman bora kul gwa windanta sango kan jarraba ka aga dorika aga sandeika ka aga boray kul karga dirado ine wando hinnano cindi kanat taqumu bi amrihi way bora hinnano go kayda wani yamaro ngi no cindi ase wadin sayir ko bonno wanda hanno wanda kan gaba ni irko hinna se wanda kan ni bara ba ka sine se wani sino irko idiya ne daran ga hege tazawwaju alwadud alwaluda fa inni mukathirun bikum al-umama yawm al-qiyama wa hiji wai kan yanga hai wai kan aran gaba wani no garan bongai dabu zamni di da bora ga banin sandai kulkar rani furo a sinfante amma tukan nugon da arzaka wai bora ma banin zani talka mningo sigorgo bonon wafa in kun zamani wai borai noa wallahi ga zurga dirgin nan zari kware lokaci kan niga ba ga gaksinai lokaci kan niga ba makatin se mana gaksinai da bakarau wallahi lokacin da yana akatin se problem aga sintin ga problem kare ne se wati kan ni gonda arzaka aga taba taba ni bande aga bondum ni se zan na mai fota ga ta da zurai son ka ni sintin ga talka mun eh, eh sin bone A muzurgi jirgin nan subhanallah amma annabi ayyubu wando a hin suru a da kurnyo matkanu kurnyo gom non wa a hin suru ga wani sandayon wa wa yuqalu inna ihtajat fasarat takhdumu an-nas min ajli tarikh al-fagay gane lokaci te kan annabi ayyubu wando a te bukata kala tonan kaga koygo goyno hay kan a goygo dungana kaga kurnyo saje wanda. إرجع وجماعة كسيرة وكا الفجيتي زمسن نيجا باك الفجيتي ودين كنرا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة النبي ني أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل إركو يعني أن الدنيا را بوري كي ينجربا جسندي بس بوري كل جربا ngay no gata annabiyan mai annabiyan mai bandaga bore hannai waliyai no watin ga bore kan gihimai watin ga bore kan yubtala rajulu ala qadari dinihi adamai zufo kul irkoi gini jarrabanoni wane addina alkadaro cine fa in kana fi dinihi salabatun zida fi bala'ihi da dai irkoi tini addina ra gonda sandan diyan ko to irkoi tonton ni sai ni wani balawura wa qad qana nabiyyu allah ayyuba alayhi salam ghayatan fi sabr wadin sai irko annabiyan ma ayyuba a to suru hiniyarra wa bihi yudrabu almathalu fi zalik hal borege misal kar da annabi ayyuba min filan gon suru sanda النبي ايوب تشني an anas bin malikin أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن نبي الله أيوب لبث به بلاه ثمان عشر سنة سبحان الله النبي أني إركوا النبي أما النبي داود إيه النبي أيوب دورو شربا كان دوا أمانتي أغاك لجيد ويشن دي farafadahu alqaribu wal ba'idu bormanai mora son kufa binda bormorai ba a bormanai zurase a doro magase kana eh, illa rajulaini min ikhwani kala al borihin ka nya ka fosine ra borihin kin kan ka wando kana min akhashi ikhwanihi lahu boreyo go awani nya ka fosin charcharan taira kana yaghduwani ilayhi wa ruhani, borihin kadin an yakfusinira iga biyaga kaga diya iga way maga kaga diya fa qala ahaduhuma li sahibihi afani kalase ta'lamu wallah laqad adhnaba ayyubu dhanban ma adhna ma adhnabahu ahadun min alalamin ane filana mabaifa hakika annabi ayyubu amanjanga zunuba bambata fote irko se ka dunyara ba kuma bai ga dumote irko se ane zamjiri marjir ko mun bakara sai halga kason zan borbo baga mila da jarrabo donin kul wai sanda talifonon ter ko sai amaga sai nir ko ni jarrabo zuman diniga wadin sai ana sai fa qala lahu sahibuhu wa ma dhak chala na sai fo sai ne gicani qala ane mu samani asharata sana lam lam yarhamhu Allah jiri waicin da hakkun da kirgamara ir ko man bakara sai halga kason wallahi zunuba bai rigumo fayakshifu ma be ifo sirko man wasu kaga doro kan gwaga falamma raha ilayhi lokuto kiwo ayyuba do lam yasbir rajulu hatta zakara dhalika la hinsuru kala na sannoci ayyuba sai fa qala ayyuba alayhi salam ma adri ma taqul anai man bahi kan nigoci ifo no kan nigoci man fam allah azza ya'lamu ane kalda irkoy kan anni kuntu amurru ala rajulaini yatanazi'ani fayazkurani la fa arji'u ila baiti fa ukaffiru anhuma ane kalda ai wo aiteno ai ga bisa albori hinkaga ai ga kagar igoga canda canda e ai mi fongandin de irko lingai bonin ka im fongunde irko dinga ka fu nga makaffara ka ise mana nga mahaifo ka imaga nga masargi sai karahiyata an Allah illa fi aiga kwanne ga irkoi fila kalan da cimi wadin a ne wa kana kuruju fi a ate lokaci wadin annabi ayyuba eh alaihi salam fata koi ga murado ce da ga murado ce sandadi ne murado fen buda koyga har ko sa jura fa iza qadaha amsakat imra'atuhu biyadi da ga murado feri janta tonan ka asin ga tunin ga bonse to bora no ga ka am bora kan badi hatta ya buluga kalam to am tun ga kai am ga murado te falamma kana zata yawmin kala hanfo bora abta'at alaihi bora adugundi amantar ga ka murado wai bora amantar ga ka fa auha Allah ila ayyuba fi makanihi lokcodin ate muradu fere muradu lokcodin ko bakara sai irko ina e eh, mana wahi te ko annabi ayyuba ga nan godin kago ana sai anir qud bi rijlik ni min cadan gizin gizingi haza muhtasalun baridun wa sharab nyuma ya hari ne ya kan ga hanyar hanya hari ne ya mana hari no waka an ga cadan gazi a haro fatta a han haro ga dori kulkan gogun dara a fatta a ga san bugun yumai dori kulkan go kuro ga kan ga tigirai tara wal binde kan sayar doro wal dori kanno shaytan doro walai kanno doro din wasu ga funaga Allahu akbar ya dinga wa ayyuba idna da rabba mafongan di bolai sa annabi ayyuba lokaco ka gogin ga koyo ngware anni masaniya dur ane irkoi mabaikan doran dino du ai wa anta arhamur rahimin irkoy ninno bakar ga bisa bakar ko kul bor kul kan ga bakar an dunyara irkoy ninno bakar anda sanda ine annabi ayyuba te lokaci kuku doro go aga boren na sai fo sai ni irkoy warai da sandawo kan go niga irkoy ma wasu ga kaniga ani irko go ga dinga nga gi hin suru matkir ko ina an nemai dan ga gangi hin nga makani to an no nga gi hin sharaba suru ir ko ga ba hay kan sai an nga sharaba zama al silama mabai kan nihi mono nimi ir ko sabu al hal kul karranigo matkan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ate wati kul kan sandai duwa afurkan kamira asini kal alhamdulillah ala kulli hal sabi tabbata irko sai alhali kulkan ra'ayi ko ay kani ra'ayi ko sandai sandaira wala ay ko sabu dago an nemara amani alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat sabu tabbata irko sai ka awana an nema din ma gano haifo hanno kul ga timme to nigidi adamai zai galiban matkir ko ina sifan da innal insana khuliqa halu'a idza massahu alkhairu manu'a wa idza massahu sharru jazu'a wato kulkan du bora bora ga zalba gidi ga hena hena wato ka anne mai gogu doro aga asikabu anne mai a asidi ibayan asine gunbi fo aido miliyon fo riba ya kinara fila na kai te murado te ai te ya kini noro te ai te ya kini murado te riba te wadin kabu jame wala asi kabu amma jarrabu fo in kin hinza muduwa jiri fallorra wani almano do hare imine zaina na zaine hare ne hare akwai marshe fuce ci manduwa ne hare jante wala iza jante wala yakin balawo fodo amne ka irko ye sibe talikan ita irko kan balawo irko gi zuman ne agogi kabu amma wato ka an ne mai go dora ba sigi kabu to ndi wane gazan no kan gudu adamai zai wadi sa annabi ayyubu wa fahama ne inga irko sabu alhali kulkan rangugo aninga bai irko ninga tan aninga hai hai kono nga ka andun yara hay kulsi nga se nga ga hawge ir koy gamo nga andun ya almano kanga jang nga lakkalo sambo nga follandi zama alman agi himono am bar bor kam bara am nabi nara binara watu kul kan ninda ne binara dini janga to kul no andun yuto nay fono ni se wadin se tarikh fagay tafsir ko iga kissa bobayan filla wane wo cinira mata no doro te gudu annabi ayyuba alayhi salam to jarraba no ka irko subhanahu wa ta'ala ate ase zamborno kan irko no arzaka manti fore wani arzaka kul kan dumo nige mila ngan irko subhanahu wa ta'ala na no to annabi ayyuba ago yadin kal iblis ne irko mingo no fondo nga ma aminga sallati aga nga ma jarraba zama annema o kirko ina no ane da dai irkoy te irkoy no fo buga ka ga kaniyo karra ago arzaka karra ago ga hambano karra ago izobo ba kango ase hamba gardi ko mase kula ga cafar da irkoy ngan irkoy subhanahu wataala ne la borowo ay banyano ai ga tabbatan di kan ba ai na jarraban da dori ai na arzakata aga a dai ga alhalo kan ago a gai sabu a gana a kuta kala irko subhanahu wa ta'ala ne iblis sai so bai ga kwai ainin sallati a wani almano ga madihan ni hinga jarraba ga lamba abina ga amma sin da bina ga fondo ina iblis ka akwai ga jinni gabi konai ce da jinni turantai ani sai wakata gabo kan gwaran sai hakika irko ina no fondo anir sallati annabi ayyuba ga wa ga te aga hamo ga da almano ga da izai ga hikul karan ga ingate ine sadin da arzaka hawai kan gono yoy kan goni kaga riga ga ikulton arzaka kul sara karga sayyadin zari follon iza go kani igo windi fora wal fufo cire wal tanda cire akina anatanda di pili ay ifun ga ifunga afunga kan ibo iza yo kul zanodi ibu idi bin hasaro fono wala arzaka sino izai kan borga takama kan din sin da gabi hambaga ni izai gonda gabi wala ngai mo jang ajang hino ko ina cindi ga hamo doro ka ga furga hamora doro karga sai ga hamora agoga ga hamo wa moso moso moso moso hino kal ga hamo kul fumbu kal bora kul mora bora kul na fante ina yati kwara kan buga ini ga siban bonga ma hawo subhanallah iblis aninge hina kulte amma wadi man ganci annabi ayyuba alaihi salam a tabbat gonga wani addina sifa a girko filla a a girko sabu agoge hin suru son kai wando kan cindi wando no ga khadime ase wando no goga ga ase kala tonan kine hanfo wai boradu kankami wai bora fatta ga koi a jan kan gonwa a jan haika ga janta komon wayanti ngi tikanga ningi bo hamno di yollai zafo goni bambata ana pati akwai ga hamno naira kan dai ganan nga mudu haikin ga kate sai sin wari te buru ana sai manno ni dun waro ani wari wane wo ai bon hamno ne ko ni ani fo maga gini bon hamno a ani wallahi da na ne no bani kalai min karbor zume zangu to ngati kan irko subhanahu wa ta'ala ne wa aslahna lahu zawja irna wando hansase dam talino kawai borate boryan yadin no ine boren mu ne a'a wai bora mana kan hanfo a himga kai ga kolanda da gonda muradu ngono ga diya sai a mutum ga kai am ko nga murado fair wai bora dira ko nga murado da halaga ka a futu a mamaka ne to nga tikan a ne da dai aka kulin ga kakar ni fam wala wadin maga seno mana akon na wai bora boren mu ne la hanfo no kan aborai ka isobai ga foire isobai ga wau ine henin ayyubu mutubige irkoy ga ni hakikani manjanga talite irkoy se zambalawe wo kan gozun bunu se an bagar telefono on ter ko sa sai ne si bakar ne se iri sanda dai in kuna da jarrabu fodu bora ni gonum muradu ni murade go daga furcarra ni ne an bagar no commerce no ni ko gi ko hal dubai ni ko hal shin ni ko manga da manga lokaci kan kaniyo gogete bo kusiga kabubo irko goda giteni zakin irko gote son kai kal jarraba misintin ga ka problem misintin ne hare problem ne hare problem ne hare problem kan nim sintin gin windai ra. kan nim sintin gin mota ra. son kan nim ye cega kan nim ye poporbo he kalamu tunan kan hino di di nim bumbo ni sintin no ko garauta imine he filano manjangudu bonfokati, fokati irko se irko no sintin ga dibo to sande adin cinno borai goga forai dai ga salam ane to wadin nona binasara wai ne to hakika ga hima inga mu kogice kya sai safari ine kal shaytan bangai wai sai shaytan ne inga inga wai bura safa inga inga kurnyo safar amma da kurnyo ga yarda dinga na safar ne kan inga no na safar am sabun ga sai inga kan na safar zaman ga no ndoro dan aga nga mono ga inga doro din kaga ngano ga tika ka ci kurnyo se kurnyo ne halifu magana ga koi ga sanne wo maici wadin magana alkawli sambu nga ga gurzugai mana nga ga kardi irkoi din gano bani ne dai wala sanne ga bagumo ka alfagaci wadin dumoci nara ala kulli hal kisa woda irko subhanahu wa ta'ala na fillir sai amtir sai wazu hari ya dinu aga chabe wati kulkancin nifur sandaira nifur kan kamiranin alsilama to masidir yan irkoi ware yan maye irkoi ga hay kunno si balawu sambuga kani ga kalde addu'a jarraba kan doni maye irkoi subhanahu ta'ala ga mane irkoi hinne to ine wadin sai no ayyuba alayhi salam kan haya nabi binasara nga no adi kan balawo skoti nga sai fitina nga na irkoi ngware nga tikirkoi ne wa ayyuba idna da rabba anni masani yadur an lokaco ka an ayyoba ma filla boray so ka ninga koyon warai kafur kankamira doro lala sintinga fitina ane to irko ni di kan dino do dori no do ai to irko subhanahu wa ta'ala ninno bakar ga ga ku ga bakar matka annabi ci doro mante aga kal jir waycin da hakko ni nyafo sene andu nyara kun ba handu fono ne go kani hospital borai gidi go kosongo kai di sharaba di to gunu fa jiri fo ihinka ihinza kali woyce nde haw sai san dai kulkan duminigoge di jarrabu kulkan duminigo di gunu banda ni gidi, boren kan ni da tedaman dai. to ni ni ga wallahi allahu akbar to wani sai annabi ayyuba alaihi salam kai ka ta sai doganai alfa lokaci follorra ngano irkoynen san dai wasu kaga lokaci follorra dubani lokaci fallon ra arzaka ya eh ga ka lokaci fallon ra izaidin kan yan ajan in ma alfaga izu zenai ne ga tunan da sai kwai ne bwanan ne a'a zenai wa bangabu irkwai na no ta tagiyan izu wajin da hinka wa mihlahum ma'ahum da icin fo kwai ne wato kan jarraba ka izu wajin da hinka no ga sai hino ina no izu waran kacin da tashi ne dai wala yarin ga visa jarraba ya kata ga gom ni koi ne allahu akbar waɗin seno irko subhanahu wa taala ana se fastajabna lahu irko jaabi ayyuba se fa kashafna ma bihi min dor irko nenga wasuga ka ayyuba ga dorondo kango aga matano irko subhanahu wa taala ana se wa khuz biyadika bighthan fadrib bihi wala tahnath nidi wala har wadi ngati irko ina se urkud bi rijlika hadha mughtasalun baridun wa sharab irko subhanahu wa taala ani ayyuba sai mini cadin danga zingiga fansi la abocire da har da ta gusi za haru ga fatta haro din hanyan harino nyumai yan harino ma nyumai da nima han dori kulkan gonu gundara ga fatta dori kulkan gonu kuro ga aga fatta sadin da adubani ngani ko subhanahu wa ta'ala ne amadu ma'ana turiyan ngai bor zangu am wai wara karda yan wadin kan a te gini kan kar karbar su zango dan wai bora mo a kokari irko subhanahu ta'ala abakar wai bora sai an karkar yan follo kar yan no ya kan ani gobu no ya an kar kar yan follo kan gana a banga zai a zayan mu tabbata wai bora mo irko subhanahu ta'ala ana gurzuga dogonan dasi wa atainahu ahlahu irko ningana wani almiyalai ya su kan ta wani izai wa mithlahum ma'ahum da wani izai kan yankinai kan kayan ga margandai ma'ana izai din kan ajan irko subhanahu wa ta'ala a niyyati a sai matka abdullahi bin mas'ud da qatada da ibn abbas da hasan da tafsir koy ba mai kul ine irko ne izai ya ta sai izai zinai din dai kan buni ya ta sai irko ba funan di ike ga kaga ba funai kai ne wani ga zahirul qur'anu ni di wala bolen mo ne la ta giyan nirko ya ga takase ya ga ka kai ne ine sanda wai bora irkoi na ye ta ye barga ti wandi kaina kan sanda son kunna sintin ga hai a hai izo waran ka da iddo Allahu akbar a gwanda ize wai iye eh ize na'am ize wai iye da ar ar hinza ga wadin banda iye gi duble a sai koi ne Allahu akbar ya dinga ni di wane wo annemo no kairu ko subhanahu wa ta'ala ati annabi ayyuba sai alaihi salam waɗin bandano irko subhanahu wa ta'ala ne rahmatan min indina wani wa kul irko ta ayyuba suji da bakarau kan funi irdo irkoi wa dhikra lil abidin amate fongan diyan hari irkoi gana koise amate fongan diyan hari irkoi gana koise ma'ana waja'alnahu fi zalika qudwa irkoi na don don yan hari dan sai tamahan allah alla zunnu ahlul bala'i annama fa'alna bihim dhalika lihawanihim alaina kanganan borkul kan balawu wa amsi koyge mile irkoy balawu zumanda bonno zamse aga dokkore irkoi do la wal yata'assaw bihi fi sabr irkoy na kisawo filla boray seno borai mo dondonda donda annabi ayyuba yandingay matanay suru hiniyarra ala maqduratillah haye kirkoygo koddor borse kansi kanu nimi hin suuru waɗinnoga te borse gomni zama wabtilaihi liibadihi bima sha zama irkoynoginga tamai jarraban dawo kangaga ba walahu lhikmatu lbaliga fi dhalik irkoyno gonde hikmat kan to canfe ama jarraba zumande adamay zaga agaba hay kan seno han fo te amin sufura tonton irkoy do senagate han foya amudugata mate lakkal lokaci kul dine kunni go kanira nisibai dorandi kango jarrabara yani ngani la kalo sika ni sir ko anne ma sabu kadda sarraba kano ni be visa wato ni go anne mara ni ni ni ko anne ma sabu yadi mono agata imdi gi hin suru ni sin suru hannigi tabbat zarraba ga ni tabbat to didin tabbata me ga tayin se gomni ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair in asabahu sarra shakara fa kana khayra la wa in asabahu darra sabara fa kana khayra la dinihin suru jarraba ga gomni no aga hayne se wadin sai irko subhanahu wataala kan abanda ayyuba wani kissa a furu sai annabiyan majeyar fo wani kissara irko ne wa isma'ila ya dinno mafilla borai sai annabi isma'ila wani kissa nan gomai ni gabonun da isma'ila bin ibrahim al-khalil alaihi masala nga mo irko ina kissa fillir sai za suratu maryam ra ganda idris ya dinno halga kason nan gubo ikata mayo al-qur'ana ra sanda sura jere wane wo Irko ne wa ismail mafilla sai ismail wan kissa ngamo kaifi da mamaci da don do yan hari gono irse a wan kissara irkone dunguriyandi ne wa ya yadino da idrisa ngamo ima filla sai a kisa, kissa mo annabiyan mano kan irko subhanahu wa ta'ala na darsa sambu bene ti borgina kan sintin ga hantum mana hantum yan kan bore gate abajadda mana hantum harfu wani ngano gati borgina kan na sintin yadin no wa zal kifl mafin sai zul kifl nga mo a wani labaro zul kifl din alfagai ne kyar fo abon hala annabiyan mano walmanta annabiyan mano alfaga kan sigine ibn jarir at-tabari ngo wani tawaqquf ta ninga sibai nimsina annabiyan mano masini manta annabiyan mano makai da wadin bo to amma Ibin kathir matkan ane ane fa zahiru min siyak annahu ma qulina ma al-anbiya illa wa huwa nabiy kan kanga bangai matkan ina annabiyan mai san ma yayi boyin da koyne ga kata mayo suratul anbiya annabiyan mai surara wani dalili no kanga bai hay kan ma ga ina mayo fillaga ganda annabiyan ma annabiyan ma da zamnon no ta annabiyan da ma mayo sika annabiyan mai listo fillen worame wadi sannino kan gonda gabi amma borenne da daino bonko ni no kan adili no ga citu borai da kira gamara da adil tarai boren mone haikal sigina se zulkifl alkifl mana gati mene ba koyo walbindi mene tinaino asambu ine tinaino asambu wadin seno igina se mana zulkifl wadin senir ko ine za annabi isma'il za annabi idris da zalkifl kullum min as-sabirina borai wo kul igo surantaira borai wo kunno di jarraba guna go jarraba ira annabi isma'il a fundono i hoga kafa kan annabi eh, ibrahim ninga kangi hindiri matkan suratu sada na irko kat kisa ani he a e izo inni ra'aytu fil manami anni azbahuk fanzur ma za tara ani gungidi fa ay kangi hindira annabiyan mai mo hindira kimno ay kidi hindira kadin tabbatan di tarai ani gogin wi matono niji gungidi matkan nidi ay nigiyar dai min wi ani ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin ani he ai baba bai gute okir ko ni yamada ai wi aikin ginda ka ir ko hinna maga to gurgi difa fa fono ga bawani wallahi jarrabu bambata no kan bo fundo no ni ba ga jang ir ko maga a hin suru yadin mono Idris nga mo halga ka son a hin suru a hin suru do doran dai ka aborai ase zalkifil mo yadi nga mo a hin suru wadi sai ata ani annabiyan manogutun banu isra'ilai annabiyan mairanote ngano irko subhanahu wa ta'ala na sai ai ga bagin fundoka ya dinga nimin koitara dingaru banu isra'ilai ga maino hinga sambu bora kan ga yarugu koitara sambu il faut que bora ma alkawali sambu aga hannaga kiyamul layli te asipati aga foiga zari kul me hau asapati asime feri yari no aga citi borai da kira gamara da adil tarai da aga citi mu asidukur barkan bai inga gi hinga wani sambu am kaga ta koy tara da bora bai inga sihin to bora mana kalfur ta yi fofun ga kai tun ga kai ani ana atakaffalu laka anai no ga wani tina ni sai ina na gune anai to abori sambu din bai ni inga sambu mal kaulo kubandi fa an alkaulo kubandi wadin sirkoi na sabu il ko ina irkoynete annabiyamma waɗin seni gina se zulkifl ni famora waɗin seno ini tinai ko bora kanna tina sambu allahu akbar bore boren mone ba kan sigini alyasa bakan gamo ni charfo a wona annabiyamma tara cinara alyasa boren mone zulkifl ngi degiti ilyasu amma amayo mano annabi ilyasu ngi senge zulkifl wani kulu no kan alfagaini ci tafsirayra to ine yasa kan a zenu ngano ninga gabin gan bor fodan koy tarara barkanga goy matakanci cininga goi an margu morgu ne to maino gi hinga sambu hari hinza kai ga baymici maino ga foy ga zaro me hau, maino ga hannu ga cino me hau, e na maino da daga ceci borai si asidukur kalal bor fo kan borai ga donda sa sal asabu haikul an nga kan ba sambu ane ngano yasa adikan asihin ga sambu ya wala asina aman sala zarihin kanta aye gane mai maino ga hadihin za sambai sai bora mu foi ga hau amma han naga kiyamul laili daga citi dadu ko tara amsi futu bore da kira gamara bor man kan ba sambu zan bora sin ga bai kinga sin goyi wane wote kalinga nin ga kan ba sambu bora ni ka sa hagunda boro man na gihina tabantawo he kal girbi zanta adidai kan barko mai inga san bane to bismillah din bai nigin kai mu bismillah sadin da ina no koitara to din sai nigina sai zal kifl bore wo me da me kullum min sabirin bore no ka igo suran taira ir ko ne wa adkhalnahum fi rahmatina ir no ni dan ir won sujora innahum min salihin zama bore yanno go bor han naira ir ni dan won sujora ay ma anama allahu alaihim min an-nubuwati wa sayyarahum ilayhi fil jannati min athawa ka ir koyna nema dangi gada annabiyan matarai da koynir koyna itutai igo kokor aljannara da kai bana kirko subhanahu wataala ga tise zama innahum min as-salihin borai wo iteno bora hanneira ikul bora hannenno kayir ko subhanahu wataala ani suban allahu akbar watirin gayir ko subhanahu wataala ani wadhannuni idh dhahaba mughadiban فظن أن لن نقدر عليه نينا تشو نعم وظنوا إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فنادى فاستجبنا له ونجيناه نعم إركو سبحانه وتعالى هلغا كاسو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما في اللبوريس النبي ما دين كيسا كان سجني وظنوني وظنوني نغنوغتي هميسا كويودين أي صاحب الحوت وهو يونس بن متى نغنوغتي يونس متى إزو نيني وا إلى بوغتي إراك لابورا نغفو كان سجني نيني وا نودين بورنو irkoni mi filla bore sai annabi yunus wani labaro izahaba mughadiban lokacin kan adira ga futo ai ghadban a to can fa futaira a boraina binasara a boraina randi. fa zanna allan naqdira alai amila kai irkoi sikan kamandi ingaga nango aya wa borma hagwai da fassara yango bore musko gine irkoi eh, annabi eh yunus amila annan naqdira ala irsin da bo hina naqdira alayhi mana ay lan nudayyiq alayhi sannan matkir ko wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma atahu la bo kukir ko ina arzaka kan kamandi aga irfa mala fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin هذه القصة مذكورة ها هنا وفي سورة الصافات وفي سورة نون وذلك أن يونس بن متى بعثه الله إلى أهل قرية نينوى قصة النبي يونس قصة إركوين في الله سورة الأنبياء أيها في الله سورة الصافات أيها في الله سورة القلم كان سورة نون والقلم وما يسترون zama matanote annabi yunus matta izo irkoy na sambono ga koy kwaradin borai dokan signe niniwa wal ninawa wa hiya qaryatun min ardil al mawsil kwarano kango mawsil labora mosul noya iraq labora fada'ahum ila allah ta'ala fa abaw alai aninga kwara borai cega ko irko addina ga iwanga sai wa ala kufrihim idu min gay won فخرج من بين أظهرهم مغاضبا لهم عفت إرا عفتيس ووعدهم بالعذاب بعد ثلاث أني والله جير بهن زارا مصولو غرزغا يغوكا فلما تحققوا منه ذلك كنتو كي تبتن لكم غرزغا دينغكا وعلموا أن النبي لا لا يكذب يبينو كان النبي منوفا أستاري يبينو كان النبي أمي وانغو تشماندين خرجوا إلى الصحراء بأطفالهم وأنعامهم ومواشهم ifatta banda dingay izay dingay ngwarai dingay memunai wa farraqu bainal ummahati wa auladiha ini izay din yangai fai ka carga summa tadarra'u ila Allah azza wa jal sonka ini jinde yetiga ye irkoiga wa ja'aru ilai ye irkoiga ورغت الإبل وفصلانها وخارت البقر وأولادها وثغت الغنم وسخالها فرفع الله عنهم العذاب الفساد دا إنا إيمتني جنيه yoy kawa ninga ninga iza igonga henai dinte yeye ninga borro yengote dinga izai memunai ninga henai te irkoy no gurzuga sambuga ka iga matkan da irkoy ne falawna ka falawla kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا wa mata'nahum ila hin nidi annabi mai kisara rangi hinnano aborai irko hogo gurzugai zumandi mo irko ga wasuka iga to lokaco da irko ne da mantika kwarate kwara bor yankayen cimandi dinga koyo ni wani cimandi yango ni na famo kalda annabi yunus borai lokaco ki cimandin da irko gurzuga him guzum bi bon kulir koy ne wasuga ka iga hawi gurzuga za an dunya ba funara Irko ni diga koy lokaco kirko ko darise to amma annabi yunus kan aborayna futandi nga rano akwai gadi akaka isame ine bahro rom kan gati teko kan sigine maliya teko mediterane di ado adi hi koy foyan ani minga dake iyo bo im kondi ngango wo hijirga dirgina ata logati irkoy aman kai ga batu mana se fatta kwarara ayge halci ngano wasu ga fatin ga bosi zamsa bi nasara doka bore wangu gici mandinda wadin seno a hamburu adira a furo hiyora kala hiyo a da bore da jama ba hiyo ga bora kul yolandi to ine to son mata nin gaiga tin gaiga te qur'ano tiraje o sor bar bon gani ga daute kora zan bor follon bora kul mahim ga bucar bande to nga jiki ite qur'a di te kura makan yunus bo ime ga te koina makan abon kalsor hinza ine to nin daino sin da sai mi hin suri irgin gindau nin da hami sai mi te charci ne irwa mudu ga hallasi ine gindau asabanda ir koina hami sa din yama hami sa ninga mo feriga ku bai ir koina yamar amsa sabir ye cheri amsa hamonwa sa dorandi afuru hami sa gunda arasan da dai balen aidin noa hami sa bambata idin kan macinga dindi takarai isi dai dan dinda ba ifo ne ya adam yanzu ga hinga furira isma bai hala ifo furin gaira Allahu akbar son kai fasahama fakana min al mubhadin lokaco kan in qur'ate agobore kan yan qur'a kan abon wadin sini jindau ina ninga kwayo ka aninga bon jindau te kora irkoina malaike eh, matini gene hamis berodin yamar ama gon kanga na gon irko na musi hamu wa amsi yo cheri allahu akbar to wadin seno irko subhanahu ta'ala ani mafil borai se annabi yunus a wani kisa tafsir ko foyan iga ta kisa bobo wane ce ago ira ine annabi yunus alaihi salam ago ga bafunai na palestine labura igonodin kala ni fo kagi tangam no ana jama bayandi ira ngano ina wahite ko annabiyamma fo kan sigine sha'aya sha'aya ina annabi fo annabiyamma fo mayno ina mu bonko ni fo do kan sigine hizqil amana se amudu alboro annabiyamma ira ine iloko annabi mu gono gono to amudu annabiyamma ira afo kan ga am ka koy cafere din tangam am doga boray din ta'iga to asaban da bonkono din a mairara gonda annabiyan mugu ane to annabiyan na bora king diga hagunda ga ti yunus zamborno kan gonda gabi a gonda nanai bonkono ni yunus ke ane to ko koy ga cafaro din tanga yunus na sai hal irkoyno ni niyamar gine nimne ko koy ani a halir no ni ma ani ko no na sela ani to annabiya ma no gon inge borguno ifo seno ne kal ay hinne no ga sandan daga ni am am da inga hinne ine wodin seno a futu a tebe ne dirauti dirauti a kai te kodo wadin magano mana mala'ike eh, hamisa din na gon wani go isra'iliya ta iraki gici allahu alam nam israiliyata irko idiyane irma fillaga funiga di salan o kan ir saci to bai irma sa tangaran dinam saci mandi irfa mara to ine mu borenne eh matuka irko subhanahu wa ta'ala an misala kar annabi ane fasbir kama sabara ulul azmi min rusul wala takun ka sahibil huti irir koy ne annabi se mihin suru matka annabiyan mai kan sigini anne ba koy ihin suru masite sanda dai hamisa koyodin iznada wa huwa maqzum zaman go mai hin suru a bi na ninga dirauti ka bore wongo ga ciman ningo man kage yin su zan bo kudum mas kayir ko subhanahu wataala na takanda bore ko ni takai go hin suru bore ko ni takisi hin suru ba alfa gaira ya dinno ni gidi alfaga yan gono kisi hin surungai alfaga tarai mayo dai no ga amma ganda bai da don da kerai isiyar dan dinim ne ni tamu Hai ku kan no ni dai ga te faran ga kwai ka charse ngan ni alfaga tara din ne alfa sita ya da amne alfaga tara go wani wani o don da kerai no ai siyar randa <laughs> to ni di wala <laughs> a hima ma mi sur wadin bisa am si jahilai go du mote to bor fo mi skoy fasara fa zonna nango amila la amilano allah naqdira alayhi sandan di ingaga zama mila dai fonda hanna bonningo amma mila halin halingan talita ne iri wani yango alai da raka alfaga gane halan nabiyan mai irkoi ni batuno nu talita yanga gaba daya wala a'a igi hinga talita amma italai da bore talai man tafu ni famu wala sannu misala wani yandu mai ni talino ate amma alfagai ne annabiyan mai talai kigite wangan dir talai iman tafu zama iro ta aste tali aminge wo zadi di se kuli gala sabi se tali san son bonko ni imne illa bai wara irga bai al'ada ga bonko ni daman bonto bai da antalite wala mentalite antalite a wani darza se amma irko da mentalite amma a bera se bora ido yidi kan sanda antalite ifo se bonko ni ga fata bonko ni ya di asin da bonto bai amma himan da man ni ga bomberanti dole a himgadan imdugano a kima to sanda na biyan mu a darza kan a sayir koy do haifon go go a berin dama ce amma da bor fono te kan mata na biyan misala sabu tali amma go a darza sai igala sabu tali irfam wala to wadin no irko subhanahu wa ta'ala ana ana ana ana ana qaddar annabiyan ma sai ni di irko subhanahu wa ta'ala akan kaman da aga zamin go milis kan kaman dinga ga fanada fi dhulumati allah ilaha illa ant ace ago kubayera te ko kubara ago hamisa gunda kubara alfa gongedi kankamo dumira afuro amma aye irko gada garari wadin sai ku karrani furo a amateni sai wazo hari mai irko gada garari masi donda masi dika haya singate masi dika haya benin da mana lakkal ay kusben da irko kodora ay kusberin da irko subhanahu wa ta'ala ngware yan masi mil ba haya lakkal da irko gingata ni sai to guna Hami barkan go hamisu gundara mayno ga mil halaga bafunai amma kan ir ko ngware ago kubaira ane allah ilaha illa ant gani har kul sin ki gan kimkal nin ir subhanaka hanani bar ne sai ir in inni kuntu min adh-dhalimin hakika ir aiwo aigo tonyan tayra kan ninge bon tonye ai ne bon tonye zama ina talitini ni nodi akirru ayar nan dinga talo wadin seno irkoidiya sallallahu alaihi wasallam ani auha Allahu ila al-huti an khuzhu wala takhdash lahu lahman wala tukassir lahu azman ir ko non wahi tego ko hamisa dinga kan nabi Yunus gon ane masi awan kuro e masa wani hamodin pati masa wani kura e, biryeceri fa akhazahu summa hawa bihi ila maskanihi fil bahr ana dia kwanda nango ka gogoro te kora kanga tote ko ganda ngano Yunus ma mata yanga fundora ngano ane irko so ifo no wane o ine dabbay kan gote ko ra'i wone e tasbiho no wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum iwogir ko hananandi ngano ngam wone ya rabbana nasma'u sawtan da'ifan bi ardin ghariba ane nga kan ba san ba ni irko warai malaika gobe na ra ima a wane tasbiho ine irko irgo ma jinde la fanta hal la bu mora fora ngano irko subhanahu wataala nima faba ina ga ka wadin no annabi sallallahu alaihi wasallam ane duwawu zinnun barkukan nirko ngware da annabi yunus gararo isin gararo yeti din go ngware mini subhanaka allahumma inna kunna min adh-dhalimin wa inni kuntu min adh-dhalimin wadin gata irko min gararo ta ma dan ni gararaida la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin wadin zanin da niga ra irko ga tani sai da matkil ko da ci sallallahu alaihi wasallam bana lahu irko ne ga jabi annabi yunus sai wa najaynahu min al-ghammi ne na halasi ga wada bin hasarawo sanda hutun kubai kan wa kadhalika nunjil mu'minin irko ne ya cin dai no irgici man ko halasi allahu akbar watiringa irko subhanahu ta'ala a furirse annabiyan mafo wani labarora zama annabi yunus kisa nan gufo in kuban ni suratul safat wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun son kai kan aborai bumbo irko ne gurzugawa su kai ga hino irko ne samba mai ye ido koi ne irko ne samba ko bor zambar zangu ga wali ga tonto igi bis bor zambar zangu aye ga kunno cimandin da pat ime me ni di wani go mi zaira kan nabi ayyubudu ya annabi yunus aborai ngari ni gita annabi maka aborai kunno manin da gaba daya babar follo man cafa ino kidi gursuga dir koin wasu kangai ga ye irkoi ga ni wafa kandi kunno tubi ne wala allahu akbar to ya cinno irko subhanahu wa ta'ala ni mafillir sai wa zakariya idna da rabba halga kason nidi annabiya mayo kulkan kissa irko goga fellir sefa agogir mo hayandi noga koy foga koy gara riga irin siforin da gara an yak fosine sandai kuk nindi imani nindir burhan hanna tare ni suwa da sandai to musforin da garari fonda hinna kangin ka kan noya masu koy gidi ge hene hene adamai zaido ba ya ba sai sai ya kin du ai ai du a'a ye irko ga da addu'a هي كل سين كا أدو ستنياك فسنا الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل عليكم بدعاء عباد الله إلكو يعني غارري وغانا فنو بلاو كان زنبو بوربون أغا واسوغا كاد بلاو كان من زنبو أغا كوسرهي غنجام زنبو دين يعني غا وغابو الدو غا إلكو تمي إلكو يعني لا يرد القضاء إلا الدعاء كنو سنجيركو كدورا تتايغ كابورا كاد غارري يدي ولا توز النبي زكريا مو أدو مسألة ifonoga ta masala hayyan jangay ba kuddo ko ga jarabanda iri annabi yunus a boray irkoy na jarabanda boray imancimandinda wadin sai na tangarandi wadin sa ta ne gadira to annabi e ni gene binde e, annabi zakariya jaraba mo jarraba kirkoy na jarabanda nga tifo nga noga ti hayyan jangay to bor fo no wiza din jan hayyan muslimin gana sinti bor gon kambisin irkoy na jarabanda hayyan jangay Lokacin kan annabi zakariya mafongan di borai sai izina da rabba lokaco kan aninga koyo nware ana ce ane rabbi la tadharni farda ai koyo musfanda ai ai hinne wahidan la walada li warzuqni waritha musfanda ai hinne kasin da ize mai arzakan din da tubuko wa anta khairul warithin ir koy nin no gati bora kan bisbo kukan ga bor tubukan ga bor sai tubuko allahu akbar يخبر تعالى عن عبده زكريا حين طلب أن يهبه الله ولدا يكون من بعده نبيا irko gogir labaran diga funinga banya jerade nga zakariya alaihi salam lokaco ka ceci irko ga irko min gono izkan ga haugata annabiyan mun ga banda wa qad taqaddamat al qissatu mabsutatan fi awwal surati maryam annabi zakariya kissa a jinga bisirse banda irna chau ina daru suratu maryam bon wodir ranga boni sintinda ali to maryam kisabu mboga wala zikru rahmati rabbika abdahu zakariya izna ra rabbahu nidaan khafiya wa fi surati ali imran za surati ali imran mo ikata kisa koyne wa hauna akhsaru minha nemu ina kisa dungurian diga bisaba matkan akabanda to banda dair ma matkan noteda da da rabbahu lokaco kaninga koyo ŋwaray tugurayra borku sigabay ifono ta an irkoy warai lokacin kan hunalika daa zakariya rabba daka maryam do aga kaga gar arzakaya aga gar ŋwariyan kan manti lokacayno agana han anna laki haza ya maryam anna laki haza heyni maryam man noni funda ŋwaray o amne huwa min indillah inna allah yarzuqu man yashau bigayri hisab hunalika daa zakariya rabba sare kan adir ko sindai kasite ŋwaari kan manti a lokacin rano nga ne ya borfo kwara a kaŋ yari ga mu kan mandu ize irko nginga no ize ba kan ga wanda zenu nga wanda te guni asi hay ga mbo zenu nga bongo kwarai A ne to nangai ga me addo ga addo wo sindai kaŋ asi A ne rabbi la tatharni farra irko mi sai nangai hinne wa anta khairul warithin ninno bisbor kul kan ga boray tubu Fastaja na lahu irkoi ninga jabi zakari ya sayo lahu yahya wa silah na lahu zauja nga nuna a izodin kan sikne yahya yadin nuna wando boryandi ase alfahani ne kala ta aƙilan litalin lufa wala da hansan yawon ƙirƙoyi ta sayo wai bora guni no sterile a siya kulikon na hansan kan ake yi haifa gunfa irko kodol ake ka a dorati sam sam wai loktora ido safari kukita singita mahai amma kan kurnyo ye gara riga irkoi na hansi matkan cina gi hinga hai addo fandara Allahu akbar wadin sai boryan mune ne wa aslahna lahu zawja irkoi na wando hansa sai zama kana fi lisani hatulun fa aslaha Allah ine wai bora a wana denano go kugumo kulir na hansi ana boryandi boremmone kana fi halqiha shey'un fa aslaha allah ata sibori kulir koyna hansase, wala dano sibori ir koyna da hanse wala a asi hay deyno asi himga hay ir koyna hanse allahu akbar waɗin sir koyne innahum kanu yusari'una fi lhayrat annabiyan may wo karan ma igo gikki sey filla boryanno kante iga cahano gomnayteyaŋayra iga cahano gomnayte yaŋayra wayadacunana ragaban warahaba ite igingay ŋwaray mana iga bini irko sujo ga kanga tal janna iga hambur irko gurzuga rahaban iga hambur irko gurzuga wa kanu lana khashi'in ite iga te irko se hambur ko iga hambur irko subhanahu wa ta'ala wati dinga irko ne wallati ahsanat farjaha in chaw to abori ya dinga ir hima ir kan kangana hino ir mutunu maryam alayhi salam wani kissa bon kangamo ago kissa ira kan irko subhanahu wa ta'ala fillerse sura jer wani wora dan ke du daidai irko subhanahu wa ta'ala amin daron kulmar sufrara dan kir hatta mun fun kal irdo do shaytanu do irko subhanahu wa ta'ala ngwarai ama firse wa subhanakallahumma